Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Tare da sallama a gare ku Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. yau laraba 26 ga watan oktoba na shekarar 2016 da farko ga kanan labarai hukumar kula da masu kaura ta majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan iraki kimanin dubu goma ne aka raba da muhallansu tun bayan soma yakin nan na neman sake ɓato birnin mosul jiya talata kasar gambia ta zargi kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya da rashin daukar mataki kan laifukan yaƙi a wasu ƙasashen yayin da ƙasar ke janyewa daga kotun sannan hukumomi a afghanistan sun faɗi yau laraba cewa wasu masu tsoron ra'ayi da ke da alaƙa da isis sun sace sun kuma kashe farar hula talatin a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin man fetur ɗin Najeriya da ake kira NNPC ya musanta raɗe-raɗin cewa za a ƙara farashin man fetur. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wani mai sharhi a kan lamuran siyasa game da 'yan takarar shugabancin Amurka yayin da ake tunkarar zaɓe. bayan haka za ku ji cewa gwamnatin kasar Nijar ta kafa wani kwamiti wanda zai yi nazari akan yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul kamar kowace ranar laraba yau ma za mu kawo muku shirin himma wanda ladan ibrahim a ayawa ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar kula da masu ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan iraki kimanin dubu goma ne aka raba da muhallansu tun bayan soma yakin nan na neman sake kwato birnin musul da ke arewacin kasar daga hannun isis farmakin wanda ya kunshi sojojin gwamnatin iraki da dakarun kurdawa da wasu kabilu masu bin masabar sunni da na shi'a an fara shi ne makon jiya kuma ya zuwa yanzu an kwato garuruka da ƙauyuka da ke zagaye da wannan birni wani shi ne na biyu a girma a wannan ƙasa ta iraki majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a makon jiya cewa kimanin mutane dubu wato ɗari biyu na iya rabuwa da muhallansu a farkon makonnin fara yaƙin na kwato masul kuma ƙungiyoyin jin kai za su iya taimaka ma mutane dubu saba'in ne kawai kafin ma a yi nisa da yakin ma'aikatar kula da marasa muhallai da 'yan gudun hijira ta iraki ta faɗi yau ɗinnin laraba cewa adadin marasa muhallai na ta ƙaruwa kuma tun daga ranar talata da aka wato aka ga domin mutane 3,300 na gudu daga birnin musul adadi mafi yawa tun bayan fara wannan yakin majalisar ɗinkin duniya ta faɗi jiya talata cewa ta samu rahoton kashe-kashen mutane ba bisa ƙa'ida ba da isis ke aikatawa a cikin birnin musul da kewaye da kuma garkuwa da farar hula da 'yan bindigar ke yi to amma mai magana da yawon sashin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniyar robert colville ya gaya ma manema labarai a geneva cewa ba a tantance waɗannan rahotannin ba ciki har da mai cewa isis ta kashe tsoffin jami'an 'yan sandan iraki wajen hamsin waɗanda a da suke tsare da su a wani gini a bayan garin musul da kuma rahoton cewa mayakan sun kashe farar hula 15 a ƙauyen safina suka jefa gawarkinsu cikin kogi jiya talata kasar gambia ta zargi kotun manyan laifuka ta duniya da rashin daukar mataki kan laifuffukan yaƙi yayin da ƙasar ke janyewa daga kotun kamar yadda ƙasashen afirka ta kudu da burundi ke janyewa daga kotun wato suka janye a farkon wannan watan ministan labaran gambia sharif bojan ya zargi kotun da nuna bambancin launin fata da kuma auna 'yan afirka a hukunce-hukuncenta abin da ke kawo hakan kuwa shine kotun ta icc duk da kiranta da ake yi kotun duniya a hakika kotu ce ta turawa ta ƙasa da ƙasa ta cin mutunci da kuma ƙuntata ma masu wato sauran jinsuna musamman ma 'yan afirka a cewa mr bojan a gidan wani talabijin na ƙasar Banda guda ɗaya, dukkan jerin bincike goma da kotun ta manyan laifuka ta gudanar a duniya ya zuwa yanzu a kasashen Afirka ne, al'amarin da ya sa wasu a Gambiyar ke ganin kotun ba ta ɗaukan mataki akan laifukan yaƙin da ake tafkawa a wasu ƙasashen. Akwai ƙasashen yamma da dama aƙalla talatin da suka aikata munanan laifukan yaƙi a kan wasu ƙasashe masu 'yanci da kuma jama'arsu tun bayan da aka ƙirƙiro kotun ta ICC. to amma babu ko ɗaya daga cikinsu wa'annan ƙasashen na yamma da aka gurfanar a cewa gwamnatin gambia a wata takarda bayani to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumomin afghanistan sun faɗi yau laraba cewa wasu masu tsoron ra'ayi da ke da alaƙa da isis sun sace suka kuma kashe farar hula aƙalla talatin a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar waɗannan kashe-kashen da aka yi da dare daura da hedkwatar lardin gwar mai cike da tsaunuka sun tayar da hankalin hukumomin yankin saboda shine karan farko da ƙungiyar isis ta yi barna a yankin inda 'yan masabar shi'a ta al'ummar hazara suke da rinjaye magoya bayan kungiyar ta'addancin wadda ke da tushe a gabas ta tsakiya sun yi wato sun fi kasancewa ne a lardin nangarhar ta gabas da kuma wasu gundumomi na kusa waɗanda ke iyaka da pakistan waɗannan wato waɗanda abin ya ritsa da su sun je yin icce ne a kan tsaunukan kusa da garin saboda maganin lokacin sanyi lokacin da mayakan isis suka damƙe su a cewar mai magana da yawun hukumar lardin abdul hai hatabi ya kara da cewa 'yan bindigar sun karkashe waɗanda suka kama ɗin da daren ranar talata a daidai lokacin da jami'an tsaron afghanistan tare da haɗin gwiwar mutanen yankin ke ƙoƙarin ceto su ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta buƙaci gwamnatin afghanistan da ta ƙaddamar da wani bincike na daban kan kamawa da kuma kashe farar hula talatin ɗin abinda ta kira ƙazamin laifi wani mai magana da yawun taliban mai suna zabihullah mujahid ya ce ba kungiyarsu ce ta aikata ya ce rahotannin da ke alakanta taliban da kisan farar hula ba wani abu ne illa farfaganda labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc A cikin makon nan ne kamfanin man fetur ɗin NNPC ya bayyana cewa ba zai ci gaba da sayar da man fetur a farashin Naira 145 ba, amma kuma hakan baya nufin za a ƙara farashin man fetur. Amma sai dai wasu na ganin cewa zancen fana iya canzawa. Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El Hikaya. Kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya musanta raɗe-raɗin ƙara farashin man fetur daga Naira ɗari da da arba'in biyar kan lita ɗaya. A wani taro a Lagos, daraktan sashen gurɓataccen mai na kamfanin Mr. Mele Kyari ya ce kamfanin ba zai iya ci gaba da sayar da man kan lita Naira ɗari da arba'in 145 ba, don hakan na tara wa kamfanin bashi. Take dai jami'in labarun kamfanin Garbadin Muhammad ya ce ba a fahimci abin da Kyari ke nufi ba ne, kuma san ba batun sauya farashin litar man. Dalilai ma da za su sa ƙara kuɗin man ba su taso ba. Akwai da rahotanni da aka ɗauka saboda wani taron kara mu juna ilimi da aka yi a Legas. Wani daga cikin ma'aikacin wannan wurin yana cikin waɗanda suka halarci wannan taron. Bayanin da shi ne yana ba da bayani ne akan dalilin da ya sa watakila dalilan mai suke kokawa shine sai ce ba da dalilai sai kuma su masu watsa labarin suka dauka kamar yana cewa za a ƙara kuɗin mai to ba haka bane ba wannan uzurin ko kaɗan. Muna da wadataccen mai aji duk wannan lokacin da na hutu misali da ake ɗan sa da lokaci ake samu yamma muna da mai isasshe wanda zai wuce ma wannan lokacin insha Allah. Dan kungiyar kwadago bangaren bangaren Ajero da ke da kungiyoyin ma'aikatan fetur Comrade Nasir Kabir ya ce da irin raɗe-raɗin nan akan wayi gari da karin farashin litar. Ai shi kyari ya fito ya magana. Wato kaga kenan kamfanin suna amfani da mutane biyu. Wannan ya fito ya faɗi magana, wannan ya fito ya karyata To saboda haka mun rasa gane wanne ne gaskiyan a ciki amma mu abin da muka gane shine in ka ji irin wa'annan abubuwan suna faruwa ana tabbacin cewa zai faru ne. Ai lokacin da suka ce su ƙara zuwa 145 haka suka dinga karyatawa Sai gashi sun fito rana tsaka shugaban kasa ya san wahalar da mutane suke ciki a kasar ne ya fito ya sanar da cewa babu yadda za su samu kudaden shiga da kuma ayyukan da za su yi sai an kara mai zuwa 145 da gaske suke suna so su kara kuɗin nan to ina so ni gwamnati ta sani ba abin da aka wa mutane da kudaden da aka karba na baya na 145 kada gwamnati ta kuskura ta yi wannan yunkuri dan ina mai tabbatar maka mun tafi har legas mun je mun yi binciken mu ta karkashin kasa mun gano cewa kulle-kulle ake yi a kara man nan zuwa eh, daga 145 zuwa 100 biyu ko kuma a ce kaɗan ne a cikin ɗari biyu bai kai ba saboda haka mu sai dai su yaudaru waɗanda ba sani ba amma mun sani. kakakin garba Garbadin ya buƙaci 'yan Najeriya da kasu damu da labarin da ya ce mara tushe ne. duk waɗannan abubuwan ba su taso ba ita hukumar ƙara kuɗin nan nan ba ta magana ta ce za ta ƙara ba tun dama NPC a ba ke ƙara kuɗin nan ba NPC ita ma kasuwanci mai take yi tana siya tana saidawa saboda haka ina tabbatar da da mutane iyakar sani na a wannan lokaci ba wannan magana yanzu magana ƙara kuɗin mai. karin farashin litar mai da gwamnatin Buhari Buhari ta yi daga Naira 87 zuwa Naira 145 bai haddasa wata mummunar zanga-zanga ba, don mutane na da ra'ayin gwamnatin na da manufa mai kyau. Tabbas ƙarin farashin ya ƙara sanya mutane kashe makudan kuɗi ga lamuran sufuri, ba shakka hankalin mutane ya tashi ainun da wannan sabon raɗe-raɗen. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yayin da ake ta shirye-shiryen zaben shugaban kasa a nan Amurka nan da makonni biyu, masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin su game da 'yan takarar na Amurka. Abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi hira da Dr. Safiyana Alime biyar wanda ke da zama a nan Amurka akan irin abubuwan da ake bukata ga ɗan takara ga abin da Dokta ke cewa. To ya kamata dai duk ɗan siyasa ya zama yana da taka tsantsan. Idan kana da ra'ayi na yin siyasa haka ta yi zurfi sosai to ya kamata ka zama mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya mutum ne wanda yake jajircewa da tsayawa kan aikinsa baya wasa da shi baya sakaci da shi ko kaɗan. Kuma ya kamata mutum ya sani cewa yana buƙatan dukkanin jinsi da ke ƙasar nan tunda in ka lura ƙasar nan jinsi jinsi ne akwai baƙaƙen fata akwai fararen fata akwai kuma fararen fata wanda ake kiransu mexican da sauransu mm. minorities so ya kamata duk mutum ya zama cewa kowane bangare yana kula da su yana ba su haƙƙinsu kuma yana taɓa su a koda yaushe ba wai sai bukata ta zo ta zaɓe ba mm. in ka lura kamar ita Hillary ta kashe al'amura na taimakawa yara da mata da matasa da kuma baƙaƙe tun daga jami'a ma da ta ƙare haka ta shiga harkar taimakawa da sauransu. Hmm. Amma shi kaga Trump bai ma shigo wasu al'amura na rayuwar jama'a ba sai lokacin da ya zo bukatar shugaban ƙasa ne ya fara cewa ah, yana so ya jawo wannan bangare da wancan bangare ya haɗa kansu. Wanda kaga a shekarun da ya share a ƙasar nan sama da shekaru ah, talatin da wani abu yana hudar kasuwancinsa ba abin da ya sa a gabansa in da harkar kasuwancinsa. Hmm. Yau wato Dr. Sifiyan 'yan Afirka a gida suna da aƙidar riƙau da riƙe abubuwa na batun ɗa'a haka amma in suka zo nan sai su bi jam'iyyar da ta raja ga a kowa ya shantake wani abu mai kama da haka su zama 'yan demokrat kana ganin me ike kawowa wannan ka san rayuwar mu ta gida da ta nan da bambanci can gida kowa yana rayuwa ne kamar sarki mm. kowa yana abun da ya ga dama ba abin doka da ka'idoji ana karya doka kuma cin hanci da rashawa ya yi katutuwa musamman mu a kasashenmu na afirka mm. to wannan shine umul aba'isin samo wannan matsalolin wanda in mutum ya zo nan kuma dole ne ya bi ka'idoji da doka to kuma kaga mu da muke zuwa nan tunda ba mu saba da dokan ba sai ta zama za ka ga tana dan mana wahala hmm. so shi yasa aka ga mutane sukan gudu zuwa inda suke ganin za su dan samu sassauci da sauki ita jam'iyyar democrat kamar jam'iyya ce ta a tausayawa talaka hmm. a kuma dan sassauta kuma a zama cewa ana dan ba da wasu 'yan damammaki kamar su republican za ka ga cewa su kuma jam'iyya ce kawai ta 'yan jari hujja kawai 'yan kasuwa ne da masu kuɗi na ƙasar nan wanda suke so su abin da suka ga dama za ka ga yawanci su suka fi yawa a can musamman su a nan za ka ga maganar harkar biyan haraji duk oh. yan kasuwa yawanci za ka ba sa son harkar biyan haraji sai ka gansu a jam'iyyar republican saboda suna kokarin kar su biya haraji kar a ringa tatsar su da yawa da sauransu Dr. Safiyan Alime biyar kenan wanda yake da zama a nan Amurka. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa wani kwamiti wanda zai yi nazari akan hanyoyin aiwatar da kwaskwarima ga wasu dokokin zaɓe da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai tuni wasu 'yan siyasa suka fara bayyana shakkunsu game da zahirin manufar wannan yunkurin. Wakilin ma'ayamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Dokokin da wannan kwamiti zai tantauna a kansu a tsawon makonni biyu don gabatar da shawarwarin gyaran huska sun hada da sashe na 48 na kundin tsarin mulkin ƙasa wanne ke fayyace adadin kwanakin shirya zaben shugaban kasa kafin shudewar wa'adin shugaba mai ci sai kuma wasu dokokin kundin zaɓe da suka hada da wacce ke tsara ka'idodin ayyukan hukumar zaɓe da dokar da ta shafi tsarin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa da na shugabannin ƙananan hukumomi da na zaben raba gardama malam yahaya garba na mai magana da yawon wannan kwamiti da sanin kowa ne zaɓe wanda ya wuce an lura da dokokinmu na zaɓe suna da kurakurai wanda ta kamata a gyara su kwamiti biyu ne yanzu wanga kwamitin ƙwararru ne na minista na cikin gida yanzu shine za su diba waɗannan dokoki tun da an kawar demokrasiya a Nijar an san da code electoral wannan doka guda ce ake doka to yanzu kaga in an ka gyara cikin constitution in an ka ce cikin constitution ko luwa organic ce ko kuma luwa simple ne kenan kaga tun daga nan an da an gyara wannan matsala kinan sai a yi luwa guda wanda ake cewa kwada electoral shugaban jam'iyyar model ma'aikata dan takara a zaben shugaban kasar da ya gabata alhaji tahiru gimba na cewa akwai wata boyayyar manufa a bayan wannan yunkuri na gwamnatin ta nijar ka ce in mai waɗi baya da hankali kai mai saurare kai mu kanka hankali ka washe ka dabba mun ji an hiddo sanarwa an ce an kawo kwamiti eh, na masu mulki za su canje-canje cikin constitution da wani wani kundin zaɓe da wani wane da wane ne na a samu hanyar a tahi referendum ne a canza kundin mulki mun ji ana son a yi wani tazarci ciki kawai zagaye ɗaya za a ba shugaban ƙasa eh, lokaci guda za a ba shi shekara takwas ko bakwai amma zai fara cikin lokaci don muna so mu gani ko ne abin zai aihuwa amma mun san nufin yana da girma sosai to ce nan wanda ce ya haɗa gatari sai ka riƙe mishi bota sai dai kakakin kwamitin bugo da ƙari sakataren majalisar sai ndp haya garba ya musanta wannan zargi zancen da an kai wurin sai ndp cewa kai a dibidi a system kin gaba ɗaya tsarin ma na zaɓe an ka ce a zo a diba shi da magana take kenan duk wani zancen wani wani constitution wani ne za a san constitution mutane sun haro sun haro ruru suna cewa a ah, to menene wanga abu za a taba constitution za a canza kunin tsarin mulki to ba haka ne ba ba dai daga wani kwamiti ba in ma da kowane ci can daban a neme can amma ba daga nan ba kundin tsarin mulkin kasar Nijar a sashen sa na 175 ya haramta aiwatar da duk wani gyaran huska wa ayar doka ta 47 mai kayyade cewa shugaban kasa ba zai iya zarce wa'adin mulki biyu ba sai kuma ayar doka ta 185 da ke ahuwa ga waɗanda suka yi juyin mulkin fabrairun shekarar 2010 soma ayyukan wannan kwamiti mai membobi goma sha takwas galibi jami'an ofishin ministan cikin gida da wakilan hukumar zaɓe da na 'yan siyasa ya zo ne a wani lokacin da wasu masanan doka suka fara taron ƙarawa juna sani akan tsarin mulki mai ruwa biyu a nijar abin tuni jamhuriyar nijar ta huskanci rikita-rikitar siyasa a shekarar 2009 bayan da shugaba tanja mamadu ya a aniyar zarcewa akan karaga ba tare da la'akari da abubuwan da kundin tsarin mulki ya yi tanadi ba lamarin da ya ba sojoji damar hamɓarar da shi daga kujerar mulki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sulaiman Mana Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu a nan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ah, ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Garba Sula sami naka mazaunin birnin Boston a jihar Massachusetts. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin albashin da ya ce yana samu a aikin sharan hanya wanda ya ce yana yi baya ga aikin bada magani kuma ya ce albashinsa na sati guda shine na wata uku a gida najeriya to amma menene mukaminka a gida a wannan lokacin a lokacin fa mukamina a aikin da nake yi ina wajen labin 12 ne mataki na sha biyu mataki na sha biyu step 5 wato eh, na fahimce ka wato gida akwai babban mukami amma ba kuɗi <laughs> ba kuɗi na akwai kuɗi kuma ba babban mukami to a nan na samu yadda na ce domin lokacin da na zo ce zan yi karatu nan gwamnati na kaduna state a lokacin suka ce ba za su yi sponsor dina ba ba za su baka gudun karin ilimi ba scholarship ba sai hmm. dai in zan biya ma kaina na ce to zan yi hmm. to da wannan aikin nake biyan kuɗin makaranta Allah da ikonsa kuma na nemi izinin a bani in je in yi study leave dafe duk aka yi duk yadda ake bin bisa ka'ida na bi har ta kai mu ga lokacin da nake nema um, da study leave na ya kare sai na nemi izinin a mun extension duk aka yi aka zo kuma na zo na nemi izinin study leave dafe nan da ya kare na nemi leap of absence da ya kare to sai na da yake tsohon ma'aikacin civil service ne hmm. sai ce mun to kar rasa service dina a gwamnati in je maza rubuta takardar voluntary retirement domin in samu benefit ina to Allah da ikonsa to haka ko aka yi. Eh ka rubuta takardar bara aiki domin ka samu dan ah, abin hisani. Eh, yawa hmm. To haka ko aka yi. Eh. to a lokacin nan ina cikin wannan makaranta ina aiki ina samu to allah da ikonsa yan uwa da abokan arziki sai da na biya ma mutum tara zuwa haji da wannan aikin sharar leburancin da nake yi turka shi to sai ta kai ga wannan aiki da nake yi sai mutane suka fahimci cewa ai a nan a amerika ba ma wani aiki nake ba aikin shara nake su sun ɗauki aikin shara ma ƙanƙantaccen wani abu ne hmm. to sai ta kai ga allah ya haɗa ni da wani kuma mutumin zuntu shi ya riga na zuwa nan ƙasan ana ce mishi sha'ibu zuntu eh. tara da shekaru yana nan na same shi shi kuma aikin makanike yake yi sai ce mun kai wannan aikin sharan da kake wahala ne ka zo a kanikancin nan dunan duk awa ɗaya abin da ake caji komai kankantan gyara dala ɗari ne ka zo in motarka ta yi dala ta yi awa uku a wurin gareji ga abin da za a biya ka zo ka mm. taimaka ka miƙo wannan spana ka miƙo wancan ni dai ba makanikin ba eh labari ya zo gida a wai ina kanikanci ka ba shara ka koma kanikanci yawwa a ai ba su mana wannan shara ba so wannan kanikancin da na yi eh. sai aka ɗauka cewa a'a wai yaya za a yi wa kowa ya san martaba na ya san matsayi na a nan a asibitin kofan gayan mm. sai aka ji labarin wai ai gashi na zo na zama makaniki to a nan a gida a najeriya eh. inda na sani inda na fi wayo hmm. makaniki yana da mahimmanci yana da daraja yana da martaba mm. amma mu ba mu sani ba yanzu da wani makaniki allah zai taimake shi sun ya zo nan kasan ya hai wallahi na tabbatar mana masu sauraron mu me yasa ka ce haka Yau saboda abin da zai samu a gida yanzu kaga yanzu ko mota muke saya. Mm. Kaga yana aikin sana'an sai motoci turo a sayar a gyara rubakun motoci ma wanda in ka saya nan ka turo su nan aka gyara a gida ba karamin alheri za ka samu ba amma idan ka ce za ka yi gyara a nan salansa mm. salansa in tana kara mm. in ka ce za ka gyara a nan to in ka kai wurin masu wanda sai sun caje ka dala ɗari biyu ko kuma ka sai sabuwa ful a sa to kaga ko in ka turo ta gida a nan makanikan mu kana ba da naira hamsin ko naira ɗari biyu sai ka ga an maka wallanta an gyara lahiya lau lahiya lau to ka gani idan kuma injin oil ne ma za a canza maka a nan amerika ko ka ki ko ka sai ka ba da dala hamsin to in ka canza da dala hamsin ladan fa mai canzawa kenan mm-hmm. kai kuma za ka sai fulogi kai za ka sai injin oil sai za ka sai oil da filta sawan kawai da zai ya juye ka ba shi dala hamsin ka canza dala hamsin nawa ne a gida yanzu to yanzu ka duba ka gani yanzu kana da naira dubu ɗaya ko dubu biyu da mm. wuce ko dubu uku ba mm. ka sai injin oil ɗin ka sai wannan ka ba makanike sa maka zai yi a guje har yana godiya to kaga bambanci sai suka ɗauke ni kamar wato ina wani aiki ne mai kaskantacce ba san sirri da ke cikin al'amarin ba kenan yawwa ba su sani ba to sai ya kasance kuma mutane ran juma'a idan sun gani da kayan gida zan je masallaci sai suka ringa molon molon. a nan din a nan a nan a nan amerika eh. sai su roke ni idan za su yi wani sha'ani eh. sai na iya tire to irin suya na gida sai in ce musu na iya to to ni kuma daman a samu naka duk abokanai na da su alhaji alhassan na audu da cifa da wani ana ce kuman da sale a wurinsu na ga yadda ake gasa tsire a wurinsu na koyi tsire turka shi hausawa suka ce sana'a goma maganin mai gasa cin jin bakin aiki ko gama kaɗan ya ɗiba daga ba da magani aka koma noma a gangara sai sharan hanya yanzu kuma mun ya iya tsire masu are to a biyo mu cikin shiri na gaba domin jin jin shin ko alhaji garba ya taɓa sana'a tsire ne kuma yanzu a madadin bakon namu alhaji garba sule krako sami naka da julie gresham wacce daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah madalla a gaida ladan ibrahim a yawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga malama Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ta ce salam BOA Hausa. Hakika yunkuri da shugaba Buhari ke shirin yi na ciyo bashi daga kasashen waje wannan yayi daidai ganin yadda kasar mu Najeriya tattalin arzikinta ya shiga halin tangal-tangal da fatan Allah ya bashi iko haka don samun ci gaba mai ɗorewa a kasar mu Najeriya. sai kuma wannan sakon ya ce nasarar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ta samu na cafke tsohuwar ma'aikaciyar jarida ta bbc hausa wato hajiya jamila tabbas hakan bai zo mana da mamaki ba bahaushe na cewa mara gaskiya ko a ruwa jibi yake fatan mu dai za a yi mata adalci wajen yanke hukunci idan bincike ya tabbatar da ta aikata laifin allah ya kiyaye aukuwar hakan nan gaba amin wasiƙa daga baba gana ibrahim zangon daura ga wani saƙon kuma da yake cewa salam boa hausa da fatan kuna lafiya yunkurin da shugaba buhari ya yi na sake ranto bashi daga ƙasashen waje san bai dace ba ina kuɗaɗen da ya kwato a hannun bar gurbin 'yan siyasa a yi amfani da su mana daga alhaji mele yusuf yusufari To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice hukumar kula da masu ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Iraki kimanin dubu goma ne aka raba da muhallansu tun bayan soma yakin nan na neman sake wato birnin Mosul. jiya talata kasar gambia ta zargi kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya da rashin ɗaukar mataki kan laifukan yaƙi a wasu ƙasashe yayin da ƙasar ke janyewa daga kotun hukumomi a afghanistan sun faɗi yau laraba cewa wasu masu tsauran ra'ayi da ke da alaƙa da isis sun sace suka kuma kashe farar hula aƙalla talatin a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce manufofin 'yar takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton game da Siriya na iya haddasa wani yaƙin duniya. Ya kamata mu mai da hankali kan ISIS. Bai kamata mu mai da hankali kan Siriya ba, a cewar Trump a wata hira da kafar Reuters. Muddin muka yi na'am da manufofin Clinton to sannu a hankali. za mu fada yakin duniya na uku in ji trump a karo na biyu cikin kwanaki biyu shugaban kasar filifin rodrigo duterte ya yi barazanar yanke hulɗar soji da amurka masu saurare iyakacin shirin namu na yanzu kenan sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Aidan Otuku, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Usman da Maryam da shirin yau da gobe.